daidaita mata ɗaya kawai sabulu sai ka samu wani baya daidaitawa man shafa ai ka samu wani baya daidaitawa ce ba ne ka samu mutum ba baya daidaitawa Me na fara ka iya daidaitawa ba a bi sauran Allah ka takaita mata nawa mata daya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk hadisin Abu Huraira duk wanda yake da mata duk wanda yake da mata biyu musannan bai adalci ba tsakankanin su zai zo ranar kiyama wa shiqquhu ma'ilun zai zo gefen shi a karkace kana ganin mutum karkace говорит, ну-ка الْمُؤْمِنِينَ kare kuma sai sake dawo gurin wa sai sake dawo gurin hajiya to kaga auren hajiya abin yayi mene yayi rana sosai sai a cikin mutane ba da taji cewa tana da mota ma ba ta dinga yawo wace wace ba wakar da fi buyutu kun hajiya fi asamina wa ana inna ma kana qawlan mu'minina idza du'a ce ba nan ma da hani'a wannan ta'kidi ne ku ci shi bi dibil anfusi hani'an mana hani'an ne da san zuciya mari'a kyakkyawan ci ba ku yi mushkila akan cewa ko haramu wannan ayat tana ba maka wajibcin ba da me sadaki to insha Allah gobe muka zo mu rage maganganu akan sadaki yaya sauka sadaki yake yaya sadakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana ba da dirhami dirhami 500 to dirhami ɗari biyar in kai lissafin shi yanzu a kudin mu kudin yana da yawa dirhami ɗari na shi ne lissafin zaka kaga dubu ɗari da talatin da shida wannan dirhami ɗari biyu ke to ka sa ki samu Okay. kasance sadaki sauƙaƙawa ta ce yanzu eh, sauƙaƙa maka matuƙa yadda manzan Allah yake bayarwa dirhami da biyar kawai to kaga shi kenan lokacin zamu da tuke mutum ba zai saurin saki ba wani yana ɗaya daga cikin system da in an bi shi insha Allah to in auren da musulunci ne ba a lura da wani misali a cewa iyayen mutum kabure ne amma shi musulmi ne ba to bara ce ba ba so ku haɗa dangi da shi misali ibo ne yana can kudu hmm? sai ce ba a so a haɗa dangi da ibo to ana wannan musulunci A nan sallasa da abin da ya ce kawai shine a ta'akun bantar launa. ce ma addinin shi wa ƙuluƙahu da kuma ɗabi'un shi kaga wa ake dubawa kenan huhu ya ce a dinahu wa ƙuluƙahu addinin shi da ɗabi'un shi sai kawai ka zaune a wurin mai don an ta duba manzan 巴西队那里。 tafiyar da yake yi in zai tafiya yana ƙuri'a ne tsakanin in kuna jin tsoron wa khiftum shiqa a bainihima in ana sa kabul baraka da zai faru to fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha to sai a turo mai hukunci daga dangin shi sannan kuma a turo mai hukunci daga danginta sai a zuwa jin mushkilan me yasa ba wai za a kai wani alƙali ba daga gida za a fara shi ya faɗi nashi ta mata ta nata a lokacin za a yi ka irin wannan akan zuwa wurin alƙali a fara sulhu daga gida don abin ya ci tira ya ci tira ita kuma ba ta yi zama haka ba to shikenan sai a kai wurin alƙali Allahu Akbar sai ta fahimci shi take inda suga ta to ta ma ya samu bakin magana da ita kenan taya ya saboda mata suna da fice-fice sai za su tafi unguwa sai ka samu sai ya yi amma ana gida ka dukun dukun sai za a tafi gidan biki a can bakwai amma a gida ne ba kalmomi daban-daban ko nan wawa ba haka ko kun ji mata sai ku tun da yanzu ba shi ne saki ba shi ya umarci mijin ya sake ta ita matan da ta zo tana ta mai wala wala wala wala to kuma duk matan ita ma za ta nemi mijin ta sake ta min ghairi ma ba ba'sin fa haramun alaiha ra'ihatul janna ba komai ba wani mushi na aka ta umarci mijin wai lalle lalle ta sa shi a gaba wallahi tallahi sai ka sake ni in kai dan halal ne sai ka sake ni in dai uwarka ce ta haife ka to a yau yau za ka rubuta min takarda to har ya kasance ne ta takura mai kenan haramun alaiha rahihatul janna haramun ne ta sheki kanshin aljanna to amma shi wannan da zai ziga ba shikenan yazo a wuce kuma babu laifi amma kuma laifin shi bana ziga nan yana nan wannan dai mata su dinga hakuri da mazajen su da Allah mai girma da kuka ya ba su ta mai biyayya ko ya yake duk talaucin shi ta mai biyayya insha Allah sai ina sai aljanna ta dukkan kofofin aljanna guda takwas da fatan Allah mai girma da kuka sai a ƙarshe ke da yawa musulmi cewa malam a taimaka min da yana bara addu'a wajen musulmai